بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta litinin safiya kuma ta goma sha tara ga watan rajab a wannan shekara ta da da talatin 1438 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta da sha 2017 miladiya a darasinmu na muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya Allaifi, ….. za mu tashi a darasi na da hudu a kuma kundi na goma sha hudu wannan kundi na goma sha hudu shine kundi da yake magana kan abin da ya shafi kibla kitabul kibla kitabu al-kibla babin nahayi an istiqbal al-kiblati wal insanu ala hajati wannan kuma ya zo ne bayan da muke magana akan abin da ya shafi kitabu salatul idaini daya da kitabu salatul khawfi biyu da kitabu salatul kusuf uku da kuma kitabu sala kitabu lisqa hudu bayan da aka yi waɗannan salloli guda hudu sai malam ya biyo shi da kitabul qibla ko kafin waɗannan salloli guda hudu an yi magana ka abin da ya shafi kitabu salati fi qasar ba kitabul qasar fi sala kitabul qasar fi safar aka kitabu salatul jama'a akwai kitabu qiyamin ramadan akwai juma'a akai kaza akai kaza to da ya gama lissafo sallolin gaba ɗayan su kusan yanzu sallar da muke da ita a nan ko a hakam ɗin da muke da shi a nan da ke da alaƙa da sallah shine jana'is kun fahimci magana ko jana'is kuma da aka ce jana'is sallah ɗaya ce daga cikin jana'is ɗin ba wai ita kaɗai ce jana'is ɗin ba saboda akwai wanka akwai kabari akwai sallah akwai kai gawa kabari masu kai gawa kabari ɗin wasu suna kan abin hawa wasu suna tafiya ƙasa ya za a tafi da gawar to haka ba wai kitab na salatul jana'iz bane ahkamul jana'iz ne to amma abin da yake da alaka da sallah dai kusan mun kammala shi da sunan kitabu salati kaza shi yasa malam sai ya rufe da kitabul qibla dan ka fahimci sallolin gaba ɗayan su sawa'un na khamsu salawati ne sawa'un salatul salatul juma'a ce salatul jama'a ne al-qasr fi safar ne kuna ji da ke ko idaini ne Salatu khawf ne salatu eh, kusuf ne salatu istisqa ne duk gaba ɗaya alƙibla ake kallo duk a sallolin nan babu sallar da aka ɗauki wa mutum ya fuskanci alƙibla in ban da sallar tsoro lokacin da aka eh, tsanani i tsanani fa ina kibtun farijalan aw rukbana amma duk sallolin nan sai a ƙibla sai an kallaci alƙibla shi yasa sai Malam ya ce kitabul qibla ita wannan alqibla din da ake kallo a lokacin da mutum zai yi sallah menene hukunce hukuncenta shine kitabul qibla da yi maqafun kasra qibla ba qubla ba kana mu ce karanta kitabul qubla qubla daban qibla kuma daban idan aka ce alqibla ga al'ummar musulmi ita ce ka'aba ja'alallahu al-ka'bata al-baitul haram qiyamal linnas ita ce ita duk inda ake kallo a ce ka gusa kaɗan yi haka kaɗan yi sama duk ka'aba ake kallo duk ka'aba ake neman a ce an kalla a ce an same ta wannan shine maganar kitabul qibla al qibla ita ce ka'aba ja'ala Allahu al ka'abata al baital harama qiyamal linnas wannan al'ummar kenan amma al'ummar da ta wuce al qibla ita ce baitul maqdis واوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة ina fata mun gane wannan da ke ko to kuma za mu zo mu samu ma a cikin kitabul qibla din inda inda baitul maqdis din da annabi sallama ya fuskanci shi tsawon watanni 16 ko abin da i kama da haka to yanzu anan abin da muke magana a kai shin alƙibla hukuncinta shine kaɗayin za a yi sallah a kallaci alƙibla ko ko tana da waɗansu hukunce-hukunce kenan da ya ce kitabul ƙibla ya'ani kitabu ahkamil ƙibla kundi da zai yi magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen alƙibla hukunce-hukuncen alƙibla alƙiblar nan kuma ita ce ka'aba Ana fatan ana jina da kyau alƙiblar nan ita ce ka'aba waɗanne hukunce-hukunce take da su sawa'un a lokacin da zake sallah ɗaya kenan sawa'un a lokacin da kake waɗansu hidindimu da ba kana sallah ba biyu kenan sawa'un kana cikin masallaci ne kana zaune ba sallah kake yi ba nau kenan uku waɗanne hukunce-hukunce alƙibla take da su da waɗannan uku da muka ambata da ma waɗanda ba mu ambata shi sama ya ce kitabul qibla kundi da zai magana kan abin da ya shafi alqibla daga cikin waɗannan hukunce-hukunce da suka shafi alqibla alƙiblar nan kuma ita ce ka'aba ita ce ka'aba Dan Allah ta'ala ce ja'alallahu al-ka'abata ja'alallahu al-ka'abata baitul haram shine gida ne mai cike da ake ne mai cike da karamci ko malamai masana duniya sun ce ka'aba ita ce tsakiyar duniya inda za a ɗauke teku da yake doron ƙasa ya zama na abar dandanin ƙasa kaɗai babu teku babu komai to za ka ga ka'aba ita ce tsakiyar duniya isa ga da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kara da ko ina da ina saboda ba da'awar ba ta tsaya wani angul ne na duniya ba wani angul din ba sai ta tsaya tsakiya har ango ta tsaya tsakiya a gala sharqiyatan wala gharbiyya kenan so har sai zai zai kada ko ina da ina yasa take bude da ya ayyuhan nasu? ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu qala rahimahullah kitabul qibla malam yace wannan kundi na goma sha hudu zai magana ka abin da ya shafi hukunce hukuncen alqibla qala babun nahyi an istiqbalil qiblati wal insanu ala hajati babun nahayi babun da zai yi magana kan hani an hana an alqibla mutum ya fuskanci alqibla an hana mutum ya fuskanci alqibla an hana mutum ya fuskanci gabas inda daga Najeriya yake kun gane ko wal insanu ala hajati a lokacin mutum zai biya bukatarsa zai yi bayan gida ko zai yi fitsari ɗaya daga cikin hukuncen hukuncen alƙibla an hana mutum ya fuskanci alƙibla a lokacin da zai yi fitsari an hana ya fuskanci alƙibla a lokacin da zai yi bayan gida kenan kun ga hukunce hukuncin alƙibla ba wai ya takaitu daga in mutum zai sallah bai fuskanci alƙibla ɗaya kenan sannan na biyu mu kiyaye alƙibla ita ce ka'aba kuna ji da kyau ko kuma karatun da muke tun daga littafai da na musulunci za ga an rubuta alƙibla ake cewa ba a ce a gabas saboda ka yanzu kai a inda za ka yi bayan gida ko za ka yi fitsari ko za ka yi sallah a ina ce ka? in mutum yana madina ne to kudu ike kallo kudu ita ce su. shi yasa ka ga za mu karanta hadisin na salama yake cewa in za ku yi bayan gida abin nan kar ku kallaci alƙibla kar ku juya mata baya walakin sharriku wakan gharribu ku kallaci gabas ko ku kallaci yamma a'a mutumin da ke najeriya kuma sai ce a'a an ci kar ka fuskanci alƙibla kar kuma ka juya wa alƙibla baya amma in za ka yi ka kallaci gabas ko ka kallaci yamma wanda yake mu a najeriya kuma in ka kallaci gabas ka kallaci alƙibla in ka kallaci yamma ka juya mata baya kuna ji da ke ko to haka yanzu ya kamata ka san a ina kake kana najeriya ne in kana najeriya ina ce alƙibla wannan kenan in kana malaysia ina ce alƙibla in kana rasha ina ce alƙibla in kana sudan ina ce alƙibla in kana south africa africa ta kudu ina ce alƙibla in kana kasar sin ina ce alƙibla in kana germany ne ina ce alƙibla so kaga tun da ka'aba ake kallo kuma ya dangana wa kowace ƙasa da inda kake ina take da ka'aba haka ma wanda yake cikin birnin makka din wanda yake cikin birnin makka ya zama na wannan yana wacce unguwa ce watakila kana aziziya ne ko faisaliya alƙiblarka za ta sha bamban da wanda yake rusaifa ko yake sunan unguwanni ne na maka misali a ce abin nan central mosque shine ka'aba kuna ji da kyau ko to kaga yanzu wanda yake kwakun na zai kalla ba sosai ba gabas maso arewa gabas maso arewa wanda yake tun gafa kaka arewa kalla wanda ke mai tumbufa ta har nan ko kun Allah ta'ala ya sa ka je hajji Allah ya sa haka ko ka umara Allah ya sa haka sai ka kai ma abokinka ziyara daga kai masauki ne ka zo masauki kun haɗu a ka'aba sai ka ce bari ka je bari ka gidansu sai za ka yi sallah daga gidansu to ga ba za ka yi tunanin a gidanku ina kake kallo ba ne ina ce ku lura da kyau ba za ka yi tunanin a gidanku ina kake kallo ba saboda ka'aba tana tsakiyar maka ya annan za ka tambaya ina ce alƙibla to haka za a yi ta kallo har a zo ga ka ga ka'abar in aka zo ga ka ga ka'aba kana kallon ta ba magana kuma ina ce alƙibla daman duk arewa maso kudu kudu maso arewa duk direction ake nema ga zahirin abin da ake nema isa kake ganin ana sallah gaba ɗaya mamu da liman duk suna kallon juna saboda liman yana wannan kusurwa ya kallace haka ka'aba ya kalla kai ma kana can ka kallo haka ina fata mafanci wannan da ke saboda haka in mutum yana cikin garin makka in mutum yana wajen garin makka in mutum yana wajen kasar saudiya duk da yadda hukunce hukuncen ka'aba yake mu sani ka'aba ita ce kibla alkibla kuma tana da hukunce hukunce daga cikin hukunce hukuncen ga guda biyu idan mutum an hana in mutum zai yi bayan gida ɗaya kenan haka nan an hana in mutum zai yi fitsari biyu kenan ya fuskanci alƙibla ko kuma ya juya mata baya قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال مولى لأبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولة فلا يقبل القبلة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي يحيى ابن يحيى الليثي ya karantar da ni wannan an malik daga malaminsa malik ibn anas imamul a'immaci imamu darul hijira wanda ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara an ishaq ibn abdullah daga malamin malik a wannan hadisin shine ishaq dan abdullahi bin abi talha dan abdullahi dan abu talha shi ishaq din mutumin madina ne babban malami ne sikatun hujja ne an rafi bin ishaq daga rafi dan ishaq shi wannan rafi dan ishaq wasu malamai suka ce maulan li ali shifa bawa ne na ali shifa wasu kuma suka ce wa kana yuqalu ya kasance kuma ana cewa da shi maula abi talha ana kiran shi bawa ne na abu talha ko da ce bawa na ali shifa ko a ce bawana abi talha watakila waɗannan sun sayar da shi ga waɗannan sai wanda ya ce na waɗannan ne bai san an ƙulla ciniki tintin ba misali annahu lalle shi rafi bin ishaq samiya aba ayyub al-ansari ya ji abu ayyub al-ansari mai masaukin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isa birnin madina ya sauka ne a gidan abu ayyub al-ansari lokacin da kowace taguwa kowa ya fito kofar gidansa yana son ya ga dai taguwa nan ta gurfana a gabansa a gaban gidansa annabi sallallahu ya ce da'uha fa innaha ma'mura ku kyale ta an umarce ta ne umarta ta akai kada wanda ya rike ta inda aka kaddara za ta zauna za ta gurfana nan za ta gurfana wannan ya ga an zo an huce kofar gidansa wannan ya zo ya ga an huce kofar gidansa ana zuwa kofar gidanka sai ta gurfana ai kaga ka zama mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ayub abu ayyub al-ansari yana cikin mai masaukin shi ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi da shi ya fi shara abu ayyub abu ayub amma sunan shi Khalid ibn Zaid asalin sunan Khalid ibn Zaid inda zaka ce ba a cikin dalibai ba ka ce waye mecece alkunyar khalid bin zaid ga dubu goma ta dala ko ta naira sai ka ji mutane sai ka ji an ta tambaya tambaya saboda ya fi shahara ne da abu ayyub amma na ce ba cikin ɗalibai ba zan cikin ɗalibai ne ai an san abu ayyub shine khalid ibn zaid al-ansari mutumin madina amin hamsin shekara ta hamsin ya rasu a kustantaniya kasar taki kenan ta yau kasar taki kasar turkiya ya je jihadi amma kuma ya yi zaman misra don wannan hadisin daga misra yake karantar da shi sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babban sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi misra shi rafi bin ishaq ya ji abu ayyuba al-ansari yana faɗin wannan maganar a lokacin abu ayyuba yana misra egypt kenan a yau ya yana cewa wallahi ma adari ni kan ina rantse muku da Allah ban san yadda zan yi ba kaifa asna'u bi hadhihi al-karabis ya zan yi da waɗannan matsugunan matsugune jami ne na matsuguni matsuguni shine inda aka ware da mutum ya tsuguna ya yi bayan gida kun lura da ke ko ya zan yi da su shine karabis jami ne na kirbas kirbas shine matsuguni inda mutum zai tsugunna ya yi bayan gida wasu ka ce shine na ko dai cikin na cikin gida gaba daya wasu kuma suka ce a'a na da aka yi ne a cikin ɗaki duk dai su dai matsugunni da mutum zai tsugunna ya yi bayan gida ishe ce kaga irin wannan wanda aka riga aka gina ne ya ce shi bai san yadda zai yi da su ba tunda an riga an gina su da ba a gina ba kaga da daji ne kawai mutum zai yi na rasa yadda zan yi da su wa kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma hakika ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza zaba ahadukum laqaita in ɗayan ku ya tafi zai yi bayan gida awil baula ko ya je zai yi fitsari fala yastaqbil alqibla to kada ya fuskanci alqibla wala yastadbirha kuma kuma kada ya juya ma alqibla baya bi farjihi da gabansa kada ya zama yana bayan gida yana kallon alqibla a'udhu billah ko yana fitsari yana kallon alkibla da gabansa kenan waɗannan matsugunai da abu ayyuba yake koki a kansu ya aka gina su kenan suna fuskantar alkibla ko suna juya ma alkibla baya haka aka gina su kuma baka wasa ba yawan ka ba da maka gini in ka bar waɗannan masu ginin ne inda ka bar su aka kawai ga sun tura maka shi ya kallaci alkibla eh in dai baka yi musu magana ba sai ga san maka shi yana kallon alƙibla kai ka ce haka aka koyar da su babu yadda za mutum ya yi ba tare da ya juya ma alƙibla baya ba abu ayyubal ansari ce ya rasa yadda zai yi da su gashi an riga an gina su ko dai suna kallon alƙibla ko suna juya ma alƙibla baya sai malamai suka ce wannan nassi ne akan alƙibla cewar in mutum abin nan nassi ne akan bayan gida da fitsari in mutum zai yi bayan gida ko fitsari to kada ya juya ma alƙibla baya kuma kada ya fuskanci alƙibla sai malamai suke kiyasin fitsari da bayan gida akan saduwar aure kada mutum ya sadu da iyalinsa yana kallon alƙibla ko yana juya ma alƙibla baya saboda me saboda suka ce bi farjihi ai ba wai an hana mutum ya fuskanci alƙibla ba ne ba kuma an hana ya juya ma alƙibla baya ba ne an hana ya fuskanci alkibala ne ko ya juya ma alƙibla baya da me bi farjihi to ko an bi farjihi ne kamar saduwa ma ta shiga ciki haka wasu malaman suka bada kamar da zurqani ya kawo qala wa haddathani an malikin an nafi'in an rajulin min al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama annahu qala annahu naha an tustaqbala al-qiblatu li gha'itin وحدثني عن مالك عن نافع an malik daga malik ibn anas an nafi daga malamin malik shine nafi maula bin umar wanda ya rasu shekara ta 117 an rajuli min al ansar daga wani mutum cikin mutanen madina ba faɗi sunan shi ba an rajuli min al ansar daga wani mutum cikin mutanen madina shi cewar cikin mutanen madina ba lalle ne ya zama sahabi ba so da za ga kamar al ansar suna ne na mutanen madina a lura da ke ko akwai wanda muka karatu da shi daga cikin sunayen wane wane wane al'ansari kuma mun yi aji ɗaya da shi kaga kaga ba za ka ce ai ai duk al'ansari sahabi ne kenan sannan gashi an nafi daga nafi yanzu nafi yana ruwaya daga wurin waye eh a'a ai ba faɗa ba daga wurin wani inda daga wurin ibnu umar ne ai da sauki an nafi an ibnu umar sai aka ce an nafi an rajul min al ansar kun gane ko kaga yau dai kaman ba nafi ba abdullahi ibn umar ne malamin sa ba kenan sai malamai suka ce an rajul min al ansar an abihi an rajul min al ansar nafi ya rawaito wannan ne daga wani mutum daga cikin mutanen madina shi mutumin daga cikin mutanen madina an abihi kai abin ya ƙara ya ƙara tafiya kenan An na rasulallah sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha ya hana kuma kar mu kiyaye al-aslu fi nahyi at-tahrim inda aka ce an hana asali shine haramun ne baka da wani dalili da zai ba za ka halatar da shi ba sai kana da wani dalili na daban in ji aka ce an hana to matakin farko shine ka hannu saboda wa ma na hu anhu fajtani buhu duk abin da na hana ku ku nisance shi duk abin da na hana ku ku nisance shi annabi sallallahu ta'ala ya hana an tustaqbala alqibla a fuskanci alqibla a fuskanci ka'aba kenan li gha'itin a lokacin da mutum zai yi bayan gida au baulin ko zai yi fitsari a hana ya fuskanci alkibla to ku lura da kyau da ike wannan hadisin da muka karanta na nafiyo an rajulin min al-ansar an abihi sai malik ya kawo shi a hadisi na biyu sai zamana ba da shi malik ya kafa hujja ba a ya kawo shi ne mutaba'atan amma hadisin farko hadisin abu ayyub al-ansari kaga hadisi ne karo babu wata kura akan shi ko kada saboda haka ko da hadisi na biyu ko babu hadisi na biyu hadisin farko ya kafu da karan kansa saboda haka yanzu kaga wannan ko da akwai illa ko hadisin ba za ta zama mai cutarwa ba saboda me saboda ba da hadisi aka kafa hujja tun karan fari ba yanzu waɗannan hadisai suna karantar da mu a lokacin da mutum zai yi bayan gida ko zai yi fitsari kada ya fuskanci alkibla kaga wannan karamci ne na alƙibla girmamawa ne na alƙibla kada mutum ya fuskanci alƙibla lokacin da zai yi bayan gida ko zai yi fitsari a lokacin da mutum zai yi bayan gida ko zai yi fitsari ko dai zamana zai yi a daji ne sun tafi aiki ko sun tafi noma ko sun tafi gini ko wani wuri ya ce da abokan tafiye shi ku jira ni zan zaga ko kuma ana cikin mota ya ce a tsaya zai bayan zai tsari kafin shi ya fito ma da ya tsaye da motar mutum biyar sun fito kowa ya shiga daji a guje ka sun fitsarin mutum <laughs> kun da kyau ko to idan mutum zai yi bayan gida a daji da kuma wanda zai yi bayan gida a cikin gida a makiyoyi shin akwai bambanci wurin fuskanta alkibala ko ba bambanci qala rahimahullah babu rukhsati fi istiqbal alqiblati li bawlin aw ghaidin babu rukhsa babun sauƙi da aka yi sauƙi da aka yi fistiqbal alqibla a lokacin dangane da fuskantar alkibla libaulin saboda mutum zai yi fitsari a gha'itin ko saboda zai bayan gida akwai wani sassauci da aka yi قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسي بن حبان an abdullahi bin umara radiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqul inna inna unasan yaqulun idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil al-qiblata wala bayt al-maqdis قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت وانا daga مالك ابن انس an yahya ibn sa'id daga malamin sa shine yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari al-madani ya rasu shekara ta 144 an muhammad ibn yahya ibn habban daga muhammad dan yahya dan habban ya rasu shekara ta 121 eh wani hadisi wani hadisi hadisi قال عبد الله وي اوه نسم نسم محمد بن حبان قليل عشان ندعي حبان إيه، أولا ابن حبان ده بنيكي ما له حديثي ميلي كافي ابن حبان ده بوانا ابن حبان وانيه ai muhammad shi ya roito hadisin isa mana magana ne kan muhammad din muhammad ibn yahya ibn habban shine ya rasu shekara ta 121 ya a cikin tabi'ai yana cikin manyan tabi'ai ko ba cikin manyan tabi'ai an eh an ammihi daga baffansa in an ce ammu shine wan uba ko kanu uba shine ammu ammihi wasu ibn habban kaga mahaifin muhammad shine yahya kullu da ke ko to da yahya da wasi wa da kani ake kaga dole muhammad kenan ya ce da wasi baba an ammi ya ruwaito ne daga baffansa wasi bin habban an abdullahi bin umar shi kuma wasi bin habban daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar abdullahi sahabi umar sahabi shi sa ake cewa radiyallahu anhuma shi sa ake cewa radiyallahu anhuma Allah ta'ala yadda da su in ga an ce radiyallahu anhuma ana nufin da sahabi da ɗa da uba duk sahabbai ne ga wani akuri ya shigo mana in ga an ce radiyallahu anhu sai ka ji uban ne sahabi in da ce an umar bin khattab sai a ce yaya radiyallahu anhu kalu in da an ce an umar ibn khattab sai ga ce radiyallahu An in ka zance an abdullahi bin umara sai ka zance radiyallahu anhuma sai ka kiyaye abdullahi bin umar ya rasu shekara ta saba'in da uku bayan hijira ya jima bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kusan shekara sittin da uku ya ga fitintunu sosai da sosai asalin fitina kadariya ba kadiriya ba kadariya a zamanin shi ta bayyana daga kasar eh, basra wanda suke inkarin ilimin ubangiji subhanahu wata'ala a guji wasu suka taso daga basara suka yi madina domin su zo su tambayi abdullahi bin umar suna shigowa masallacin madina ko suka yi kicibus da shi a yi wata wata wasu ka tambaye shi suna tambaye shi ya ce da su su je su faɗa musu abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi ɗaya kenan na biyu duk abin da za su ciyar na duniya gaba ɗaya allah ba zai karɓa ba duk abin da za su bayar sadaka Allah da zai karba ba har sai sun imani da alƙadar shi ne hadisin farko a muslim abdullahi bin umar ya ga fitintunu sosai da sosai sai ga malik ibn anas ya halakanci karantarwarsa annahu kana yaqul shi abdullahi bin umar ya kasance yana cewa inna unasan lalle wasu mutane yaquluna suna cewa idza qa'atta ala hajatik in ka tsugunna a inda za ka fitsari ko za ka yi bayan gida in ka tsugunna a inda za ka biya bukata ka ta fitsari ko ta bayan gida fala ta ƙabilar alƙibla kada ka fuskanci alƙibla wala baitul maqdis kuma kar ka fuskanci baitul maqdis in abdullahi ibn umar ya ce inna unasan wasu suna cewa eh kun lura da ko eh ya ji wasu suna fada amma bai kira sunan kowa ba kun gane bai kira sunan kowa ba sai malamai suka ce waɗannan da abdullahi bin abba umar yake nufi da cewar wasu suna cewa su ne su abu ayyub ansari khalid bin zaid da abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi da ma'aqil bin yasar al-asadi da dai wasu sahabai da suke da cewar in mutum zai tsuguna kada i juya ma alƙibla baya kada kuma ya fuskanci alƙibla da ya ta sai ce ya ji wasu suna cewa har yanzu fata wasu ta sha bamban da su da suka ce kada a fuskanci alkibla kar kuma a juya ma alƙibla baya da shi da yake da sabanin fahimta su qala abdullah sai abdullah ibn umar yace laqad irtaqaitu ala dhahri baitil lana فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتي ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم قال قلت لا أدري والله قال مالك رحمه الله يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض يسجد هو لاصق بالأرض قال عبد الله سي عبد الله بن عمر يتي لقد ارتقيت على ظهر بيت الله tabbas zahir na hau kan tsoron gidanmu tsoro shine rufin ɗaki na hau rufin ɗakinmu laƙad lamu lamu liftida'i qad sukan ce yana zuwa ne a bayan jawabul qasmi yana zuwa ne jawabul lil kamar ka ce wallahi laƙadir taqaitu abdullahi Bani umar ya ce ya rantse da Allah ya hau ya hau soro ya hau rufin daki na zuhari baitin lana na hau rufin dakin gidanmu ko kuma na hau rufin ɗakin mu haka dai saboda wasu na cewa na gidansu ne ko na hafsa to kaga rufin ɗakin hafsa ne yayarsa ai kaga eh, in kuma nashi ne fara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katsam sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala taini akan hoge guda biyu mustaqbila baitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis lihajatihi yana biyan bukatarsa kun lura da ke ko yana biyan bukatarsa saboda ai kaga wanda ya hau sama yana kallon wanda yake kasa hisa wanda in zaman karkara yana ganin cewa in za a hau gida sai an sanar da makwabta ko sai a ce a ji a gaya musu za mu hau sama duk da ba saman gidansu ba ne amma suna da hurumi ina fata mun fahimci wani gane shi sa ai kaga abin nan sai makotanka sun yadda kafin ka auce a yi filin naka ne ke za ka biya kudin amma sai makauta sun na ina in ban sha'awa ba kusan shine doka ma a kasa ko sai makauta sun yadda kafin ka yi auciya kwarai kuwa don kare zama kana abin nan kana kallon gidan kana kallon iyalansu kana kallon yana su sun baka izini eh in mutum bayan gari ne zai yi kafin su zo a shi ke nan abin eh yawa kaji ce sai amince ke nan suka gina kullum da ke ko saboda haka sai abdullahi bin umar ya ce wata rana ya hau rufin ɗaki nasu kawai kwatsam ba tare da nufi ba sai ya ga ma'aikin allah sallallahu ta'ala ya tsugunna ya tsugunna ala labinataini labin shine hoge bulo da ake da ake gini da shi kullu tubali kenan to akan su guda biyu ya taka wannan ya taka wannan kun lura da kyau ya taka wannan ya taka wannan kaga a wani lokaci ko da mutum ya fitsari da ya fitsari ya taba kafarsa saboda kafar ta dan daga kadan ina fatan kun fahimci kaga dai wani abu ne ki tubus aka yi abdullahi bin umar ba ya yi haka ne ganin manufa ba amma sai ya karanto wasu abu kuma da yake zama alkhairi ga al'umma baki daya summa eh, eh, mustaqbila baitul maqdis annabi sallama yana fuskantar baitul maqdis li hajatihi yana biyan bukatarsa wannan kallo da yi sai abdullahi bin umar ya ga ai annabi sallama ya fuskanci baitul maqdis baitul maqdis ko alkibla ce annabi sallama ya dauki tsawon wata goma sha shida yana kallon baitul maqdis lokacin da yake sallah kafin Allah ta'ala ya saukar da kadan nara kadan eh, nara taqallubu wajhika fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to kaga yanzu anan annabi sallama ya kallaci ina alqibla li hajatihi da mun bukatarsa sun maƙal sana sai abdullahi bin umar ya faɗa ma wasu ibn rafi ya ce la'allaka kan yi kai min ne salluna, ala awrakihim suna cikin waɗanda suke yin sallah ne akan cinyoyinsu in sun je in sun je yin sujada ba sa buɗawa saboda haka sai su haɗe da nan ɗansu da cinyoyinsu sai su haɗe musamman yin ababen sujada ba a yin shi haka mutum zai sallah zai shimfiɗa zai shimfiɗa ba waje miƙe wata sujarar yayi da ake taɓa yi ba a'a zai buɗa nan ne ya buɗa nan ya buɗa nan ya buɗa nan zai ce la'allaka min alladhina yusalluna ala awraqihim takan yi kai kana cikin waɗanda suke yin a akan cinyoyinsu qal sai sai ibn rafi yace qultu sai nace la la'adari wallah ni kan ba sani ba sai malik ibn anas yake fassara wannan jumla sai ce qala malik malik ibn anas sai ce ya'ani yana nufin allazi shi shine wanda yake yin sujada wala yartafi'u ala al ba baya dagowa daga ƙasa sai shimfiɗa hannun shi haka kaga an hana mutum ya shimfiɗa zira'insa kamar zira'i kamar kwanciyar kari haka bai ɗaga shi haka wa huwa lasiqun bil ardi yana ɗamfare da ƙasa lasik yana ɗamfare da ƙasa isa ake kiran solatif da lasak kullura da ke kula sukun bil arab yana ɗamfare da ƙasa to yanzu anan nan ne abdullahi bin umar yake nufi shi yana goyon bayan mutum zai yi bayan gida kada ya fusanci alkibala kuma kada ya juya mata baya isa ma ya buɗe ya ce inna unasan wasu sai bai kira sunan kowa ba wanda zai nuna maka in ana raddi na ilimi mas'alar ake raddi ba wai zatin wanda ya faɗi maganar ba kun gane magana ta da ke ko ba zatin wanda ya faɗi maganar ko ya aikata magana ba shi ake maraddi ba a'a magana da ya faɗa ko aikin da ya faɗa shi ake maraddi abin da zai nuna maka haka inda zai bar aikatawa shi kenan ku lura da kyau ko sai malamai suka ce to kuma ga malik ya ce babu rukhsa kuna ji da ke ko sai suka hada bayanin cewa idan mutum zai yi bayan gida ko zai yi fitsari a cikin gida a makewayi da aka kewaye shi makewayi ne aka kewaye shi kamar toilet da aka yi to a wannan lokaci babu laifi in ya fuskanci alkibala ko ya juya mata baya kuna jina da ke ko saboda ayyana sallallahu ta'ala ya yi wannan ne ba a daji ba ba a dajiki ba a gida yayi saboda haka kenan idan makewayi ne na gida na farko da kaga ga gidan ya katange wurin dan yanzu a cikin gida mutum yake sannan kuma ga shi kanshi makewayin a wani wuri yake kawwamami saboda haka idan anan ne malamai suka ce wannan hani bai hau kanshi ba kuna ji da kyau ko amma idan mutum zai tsuguna ne a daji to kada ya juya ma alƙibla baya kada ya fuskanci alƙibla shi sa zaka sana ta filfa ba an aka ce filfa ba a daji kun lura da ke ko in mutum zai tsuguna ne a daji to kada ya juya ma alƙibla baya kar kuma ya fuskanci alƙibla ina fata mun gane bambancin hadisan duka na'am sai ce kenan mutum saduwa ne mutum zai iya fuskantar alƙibla kaga ya zama shi kenan in abin nan ne amma kuma gaba ɗaya dai bari shi ya fi bari shi ya fi mutum tun da akwai wata kusur an za a gina maka bayi za a gina sai ka gina shi ba tare da ka fuskanci alkibala ko ka juya ma alkibala baya ba ku lura da kyau ko nan nan eh eh daman akwai waɗanda suke ganin gaba ɗaya ne da na ciki da na waje da na ciki shine wanda aka yi shi a cikin gida har ma ya ce shi ya rasa yadda zai yi da wannan an riga an gina kun lura da kyau ku an riga an gina amma duk da haka zuce shi bata bashi dama bata natsu akan ya fuskanci alƙibla ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau yasa kaga Abdullahi ibn Umar ya ce wasu mutane suna cewa shi yasa kuma daga ƙarshe da na yi magana na ce so samu shine da na gida da na gidan da aka gina mutum kada ya fuskanci alƙibla kaga na gida da aka gina kada mutum ya fuskanci alƙibla akan fatawar Abu Ayyub al-Ansari kenan saboda shi Abu Ayyub al-Ansari in muka karanta da wani aka gina a gida da wani ba a gina a gida ba duk tunda kaga yace ya rasa ma yadda zai yi da su tunda an riga ma an gina su kun ci magana ta da ke ko sai yasa ma mali ya ce rukhsa sassauci da aka yi kaɗan in a gida ne mutum an mai rangwame ya yi ku lura da kyau ba wai an halar an mai rangwame kun fahimci jimla ta da kyau saboda haka mafi kyau shine wanda mutum za a yi maka shi ka yi iya kokarin ka ba a yi shi ya fuskanci alkibla ko ya juya ma alkibla baya ba ɗaya kenan wanda kuma an riga an yi kai yanzu za ka tsugunna shine kaga in akwai yiwuwar da za ka dan karkace ma alkibla sai ka yi in babu sai ka koma kan sassauci da aka yi ina fata mun fahimci wannan da ke nan in mutum yana daji bai iya tantance alƙibla ba fa bayani zai zo kansu saboda bayanin rashin tantance alƙibla zai zo ga wanda yake zai yi sallah bai san ina alƙibla take ba kuma bai rinjayu a zuciyar shi ina ce alƙiblar ba gaba haɗe zuciyar shi ta ba shi 25-25% 25% nan ce alƙibla haka nan 25% ne shi nan ne haka nan haka nan ba a samu wani wuri yarin jayi wani wuri ba to ya zai yi sallah shin zai sallah wa zai wannan sallah ne su hudu ya kallaci nan isalla ya kallaci nan ya maimaita ta ya kallaci nan ya maimaita ta ya kallaci nan ya maimaita ta eh tunda yanzu ba a samu inda ya rinja ba gaba ɗaya 25% ne ba a samu wani wuri yana 40 wani wuri yana 60 ba qala rahimahullah babu nahyi anil busati fil ƙibla babun da zai yi magana kan hani da aka yi na ayi tofi ana kallon alƙibla tofi eh kaki mutum ya tofo majina ya ƙago majina ya tubar ko ya tufa da ya ko kuma ya fatar da majina babu nahayi hani hani kaga shi ma hani ne ko anil busaki gane da yin tofi fil qibla al qibla tofa al qibla har kenan sai juya قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع دق مالك ابن أنس دق مالك نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر daga abdullahi bin umar anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ra'a busaqan ra'a busaqan ya ga tofi ya ga tofi fi jidar alqibla a bangon ka'aba bangon alqibla kullu da ke ko aga bangon ka'aba ke tunda ya ce jidarin kibla, bangon alkibla. kuma mun ce alkibla ita ce ka'aba ya ga tofi a bangon ka'aba fa haka Hussein Salama ya kankare shi Salama ya kankare shi sun ma ma'aƙabala ala nas sana sana Salama ya juyo ya fuskanci mutane Faqal sai ya ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗayanku ya kasance yana sallah idan ɗayanku ya kasance yana sallah to ya kiyaye fala ya busuk ƙibala wajahi kada yi tofi a gabansa idan mutum yana sallah ko zai sallah ya zo dai wurin da zai ya zauna zai yi sallah to kada yi tofi a gabansa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala qibala wajhi yana fuskanta fuskarsa mutum yi tufi kuma ya kaga bai yi ba idza salla idan mutum ya salla duk lokacin da mutum zai yi salla to ubangiji subhanahu wata'ala yana fuskantar sa to kada yi tofi a a alkibla to kenan yanzu kun ga anan tofin da aka hana na mutum kada ya yi alkibla shine idan yana salla ko zai yi salla gashi alkibla ya shirya amma idan yana tafiya ne yana fuskantar alkibla kullum da ke yana tafiya zai je kasuwa ko zai je ofis ko zai je wata hidimarsa kuma gabas yake kallo daga nan Najeriya ga dan ya tofa gaban shi ba yau ba ina fata mun gane bambanci idza kana ahadukum yusalli in ɗayan ku ya kasance yana sallah fala yabsu qibala wajhi kada yayi sallah yayi tofi a gabansa dan qibala wajhi inda yake fuskanta inda yake fuskanta ita ce alƙibla fa inna Allah fa asbabiyya kenan ta'liliya abin da yasa aka hana fa inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala qibala wajhi wajhi yana yana gabansa yana fuskantarsa to ga wannan haka zaka bar hadisin yana cikin ahadithu sifat hadisai da suke magana kan sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala kar mutum ya zo ya ce a ai ladan ubangijinsa ne yake gabansa ko rahamar ubangiji ne take take gabansa ina fata mun fahimci magana yanzu in ya fasara da rahamar ubangiji ce take gabansa ai ya ɗebo da yawa abin nan naƙalan wa aƙalan naƙalan ne a dalili na shari'a dalili na shari'a Allah ta'ala Ma'ana sunan bai ce mana fa inna rahmata rabbihi ba kun gane ko a aƙalan a hankalci a jiya mun yi magana kan istisqa Allah ta'ala ya sanya mana ruwan sama yana cikin rahama ko ya ce wanshir rahmataka ka yada rahamaka idan Allah ta'ala da Allah ta'ala yi ruwan sama sai ce fanzur ila asari rahmatillah me asari rahmatillah ruwan sama lema lema ruwan sama ce kenan yanzu mutum ba zai tofi a lema ba eh? lura da ke ko saboda haka ka'ida ita ce idan Allah ta'ala ya ce yana da sifa kaza shine ka ce ka yi imani da haka kuma yadda ya faɗa ɗin nan haka ne da larabci ya faɗa ma'anarta a kalmar larabci haka ma'anar take babu ƙari babu rage haka ne idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu ta'ala yana da kaza to hakan da ya faɗa haka ne ba ƙari ba rage a wannan lafazin larabcin da ya faɗa wannan shine wa kullu ma lahu min sifati athbataha fi muhkam al-ayati aw sahha fi ma qalahu ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul numirruha sarihatan kama atat ma tiqadina lima lahu iqtadat wannan shine magana in dai Allah ta'ala ya ce yana da kaza shikenan domin a antum a'lamu amillah bayani kan sifofin ubangiji subhanahu wata'ala ku kuka sani ko shi shine kuma ya ce yana gaban mai sallah kar ku yi tofi ana sallama ya ce yana gaban mai sallah kar ku yi tofi shikenan kada kai hakan nan kuma a halittun Allah kaf ɗinsu a halittun Allah kaf da mala'iku ne da annabawa ne babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sanin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sanin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka sai sifanta Allah ta'ala da sifa kaza shikenan ka ce sami'na wa fa'ala babu ka amma ka zo ka ce a'a ai ba kaza bane ai kaza ne ai ba kaza bane a'a ba haka bane kuma babba abin da ya kawo wannan shine mutum sai dai ya kinkashi sa ne yake neman mata dalili duk wanda ya kirkiri wani abu ya zo yake neman mashi dalili to sai ga wallansa amma duk wanda dalili ya zame shi shine aqidar shi da masalin alin yake daman dalilin ne hujjar ba wai kuma yana ya aikata wani abu bane yazo yake neman hujja to lokacin da yake neman hujja din nan fa duk abin da ya gani a matsayin hujja ne shi a wurin sa ya zama wanda ruwa ya ciwo in aka mika mashi takobi sai ya karba Allah ta'ala ya sauke dan abin da zai nuna za ka ga hujjoji da ake ta bayarwa akan abubuwa Allah salamatu wal afiya saboda in mutum zai yi sallah ubangiji subhanahu wataala yana fuskantar sa kada in tofi a gabansa idza salla idan yi salla qala wa an malikin an hisham ibn urwa an abihi an aishata zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama ra'a fi jidari alqiblati busaqan aw mukhatan aw nukhama fa hakka wani hadisi daga malamin malik ana shine hisham ibn urwa hisham dan urwa wanda ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da biyar an abihi daga baban hisham shine urwa ibn zubair wanda ya rasu shekara ta casa'in da hudu an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wacce ta rasu shekara ta hamsin da bakwai anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ra'a fi jidaril qibla ya gani a bangon ka'aba me ya gani busakan ya ga yawu ya ga yau an tofa a bangon alƙibla hisham ibn urwa 145 abihi urwa ibn zubair 94 aisha 57 kina aisha ta rasu shekara 47 bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kullum mutum ya sa ilimi shine jagoransa kuna jina da kyau kullum mutum ya sa ilimi shine jagoransa kullum shi a fitinarsu daga cikin fitintunansu shine me yasa babu hadisan Fatima da yawa sai dai hadisan Aisha kuna ji da kyau ko na farko ya ce musu babu hadisan Fatima ce na farko kenan su duba musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal na biyu Fatima ta yi wata shida ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shida bayan rasuwar shi ta koma ga Allah Aisha shekara arba'in da bakwai kuna ji da ke ku shekara arba'in da bakwai ta yi tana karantarwa wannan ka ce wata shida ta yi tana karantarwa a hankalce waye karatun shi zai fi yawa waye zai fi ɗalibai waye zai fi kaza waye zai fi kaza sannan wannan shekara wata shida da ta yi ka cire kuma juyayi na rasuwar ma'aiki sallallahu ta'ala sallam ba wai ga ita da take yin shi ga al'umma musulmi gaba ɗaya. so da haka mutum dinga dora abubuwan shi akan akan abu na ma wata shirya ta yi Allah ta'ala anha Aisha shekara 47 ta yi ka kusa ai akwai bambancin tazarar shekaru isa ga hata cikin matan mazan Allah sallallahu ta'ala sallama ta fi yawan hadisi annabi sallallahu ta'ala sallam ra'a fi jidaril qibla ya gani a bangon ka'aba busaqan ya ga yawu aw mukhatan ko kuma a'a ba yawu bane majina ce aw mukhatan ko majina aw nukhama ko kaki me mace waɗannan uku me busaqan yawu me yawu mi yau kenan ko ya ke fi da yarbanci ne su ne eh ito haka ne au mukhafan ko majina me sunan majina da nufanci eh haka ne eh yau wato masu ya fada. au nukhama ko kaki me kaki abin da eh, mukhafan majina me ce majina eh ta fito daga hanci ko ta fito eh akwai majina da take fitowa daga baki ma a ah, wanda yake fito daga makogoro kenan kaki za ga wani ya fito wata majina ce ko a'udhu billahi sai hadika ya zama kazani kenan aunu khama ko kaki wanda ke fitowa daga makogoro ya kako ya kako ya kako fa haka hu sai ya kankare shi ya ganshi a jikin ka'aba sai ya kankare kenan duk waɗannan abubuwa da yawu da majina da kaki duk ba su dace da alƙibla ba duk ba su dace da bangon ka'aba ba hakan nan ba su dace da masallaci ba ba su dace da masallaci ba ba a yin su a masallaci ba a yin waɗannan abubuwa uku a masallaci ko a sufar da yau a masallaci ɗaya kenan ko a yi kaki a masallaci ko a yi ma a tofa kaki ko a tofa majina a masallaci kai ko ka sa yau ka ballo abin nan faifar qur'ani kana karatu ka sa yau ka lagato yau da bakinka ka juya ba a yadda ba Faifan qur'ani kun da ke ko to faifa kuma ta littafin ilimi fa muwatta bukhari tirmidhi iziya risala shima kai ba ga banki suna da ruwa da suka ajiye ba kana za ka dinga dangwala kana juya ba lura kuɗi ba kenan fa ina son mu lura duk waɗannan ba na jasa ba ne da yawu da kaki duk ba na jasa ba ne da majina sai dai kazanta ne to kai kuma matsayin ka na musulmi tsaf tsaf tsaf tsaf kake da jasa da kazanta duk kana nesa da su to kun ga daga cikin hukunce hukuncen alƙibla daga cikin hukunce hukuncen alƙibla su ne waɗanda muka ambata ba a kallo ko a juya mata baya in za a yi bayan gida ko za a yi fitsari hakan nan kuma in ga ginin ka'aba din ba a ba a mata kaki ko a mata majina hakan nan kuma ba a rungumarta haka za ga wani yaje ya runguma ka'aba yana ta kuka ya tsaye ta ibada shi ya fi mishi ko kuma ya dauki darduma shi shafa a ka'aba sai kuma ya dinga shafa darjuma a jiki yayi nesa da ilimi din ne su da ilimi ne waɗannan halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ita ka'aba din Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga wannan ai kokari ayi photocopy shi zuwa gobe ku samu wani mu photocopy shi zuwa gobe ayi kokari kowa ya same shi zuwa uh, gobe haka ku gobe sun ga da zamu yi insha Allah alaikum salam wa rahmatullahi